الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون أم مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد فإن هذه الأقوال لم تكن هدفت بعد في المسلمين وإنما يعرف مثل, ها مثل هذه إما من ملاحدة اليهود والنصارى فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل وهم يقولون أفضل من داود وسليمان بل ومن إبراهيم وموسى وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور ولم يكن السلف يقولون معارضة ال... ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفسرها فإن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه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 na litinin yau muna 26 ga watan rabi'u Sani, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bayan al wal-mutlan والنفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan درس من أربعين 43 a وانا للتافي littafi malam yana ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد ما لنجي ولا فيهم باب ودئ لكتشكين سوما غباتا صحابين تابعين أتباع التابعين من يقول wanda yake cewa inna lahu zauqan yana da wani dandano nashi na musamman aw wajdan ko abin da yake ji a zuciyarsa aw ko wata magana da ake yi masa aw mukashafatan ko wani kashfi da ake masa tukhalifu alqur'ana wal haditha abinda yake sabawa alqur'ani da hadisi fadlan an an yadda'i ahaduhum ballantana ma wani ɗaya daga cikin su yayi da'awar annahu ya'khudhu min haythu ya'khudhu almalak alladhi ya'ti ar cewa shi ma yana karbowa daga inda mala'ikan nan da yake zo wa manzo yake karba wa annahu ya'khudhu min dhalika al-ma'dini ilm at-tauhid shi ma yana wato karbar ilimin tauhidi daga wannan tsotsuwar da shi mala'ikan yake karbowa wal anbiya'u kulluhum ya'khudhuna an mishkatihi mala'iku gaba daya annabawa gaba daya duka suna karba ne shi kuma su kuma daga alkukinsa aw ya ko ya ce alwaliyu afdalu min annabi waliyi ya fi annabi wa nahu zalika da maganganu irin wannan min maqalati ahli al-ilhadi daga maganganun ma'abuta faddara anan shaykhul islam yana ci gaba da fadar inda magabata suka saba da waɗanda suka zo daga baya-baya cikin wani al'umma irin mutanen da suke da'awar wata ɗaukaka ko wani matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala amma yanayinsu da take-takensu ya saba wa abinda magabata suka kasance a kansa suna da awar walittaka ko kusanci ko matsayi babba a gurin Allah amma kuma suna yin wani abin da babu wani ɗaya daga cikin magabata da aka samu yana irin wannan babu wani ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin atba'ut tabi'ina da wani ake samun wani wanda yake bukar ƙirji. ya ce shi yana da wata fahimta wanda ya samu ta hanyar zauki ta hanyar wani ɗanɗano na musamman da Allah ya sa masa wanda mun yi bayanin wannan mustalahat ɗin a wurinsu a baya ko ta hanyar alwajit wani abu da zai bijiro masa a cikin zuciyarsa ba tare da ya neme shi ba na ilimi ko kuma ta hanyar mukhataba wato ya ji ana magana da shi ana gaya masa cewa kaza da kaza da kaza shine abu kaza ko kuma kaza da kaza da kaza shine daidai ko ana gaya masa wasu wurdai ko wasu azkar wanda ba wahayi daga Allah subhanahu wataala ba ba alqur'ani ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko ana masa wani kashfi mukashafa wanda mun yi bayanin kashfi a karatunmu da ya gabata waɗannan abubuwan da suka saba alqur'ani da hadisi waɗannan mustalahat duka mun yi bayanin su yarurruka ne waɗanda a cikinsu akwai gaskiya akwai ƙarya mun yi bayani akwai zauki na gaskiya akwai zauki na ƙarya akwai azzauqul imani akwai kuma azzauqush shaitani hakanan alwajdu akwai alwajdul imani akwai alwajdul shaitani. abinda babu magana gana shi shin almukhataba almukhataba wanda aka sani a lugha tana nufin ayi magana da kai fuska da fuska baki da baki a yi magana da kai ka ji sautin mai magana da kai wannan shi ne mukhataba ko ka ga mai magana da kai yana gaya maka abin da ke so ke gaya maka kai ma in kana da abin da za ta faɗa masa ka gaya masa dole ta ce mukhataba to waɗannan waɗanda ibnu taymiya yake ishara zuwa gare su waɗanda suka zo daga baya baya suka rika da'awar taka wani matsayi a wurin Allah subhanahu wataala sukan yi da'awar ko sun ga mala'ika mala'ikan nan ya ce da su kaza da kaza ya gaya musu wani hukunci ko ya gaya musu wata addu'a ko ya sanar da su wata ibada ko su yi da'awar sun haɗu da wani annabi daga cikin annabawan Allah kai ko su yi da'awar sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kansa sun yi magana da shi ya faɗa musu abinda suke abinda yake so ya faɗa musu ya ba su wasu hukunce hukunce ko wasu addu'o'i ko wasu ayyuka na bautar Allah ko kuma wato su yi da'awar sun haɗu da wani daga cikin magabata kamar da suke da'awar sun haɗu da alkhadir cewa sun haɗu da shi kuma ya ba su wasu laƙunƙuna ya ba su wasu asiraru tulu waɗannan abubuwa ne waɗanda aka rika samu a baya-baya suka yi ta faruwa wasu suka rika cika baki suna faɗaɗin wannan suna bugar ƙirji su ce ko sun haɗu da mala'ika ko kuma sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙazatar lama naman ya gaya musu abin da suke ji ko wani daga cikin manyan waliyan da suke girmama cewa sun haɗu da shi kuma sun yi magana da shi baki da baki ya gaya musu kaza ga musu kaza ibnu taymiya a cikin minhajus sunna mujalladi na biyu shafi na 374 ya yi magana kan wannan kuma ina jin a cikin karatunmu na alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan ibn taymiya ya ta magana kan irin waɗannan yake cewa wa min haula iman tukhatibuhu tilka surati ya raha, khitaban rububiyya daga cikin waɗannan akwai wanda ma irin waɗannan abu da zai rika gani hoton mutane ko kuma wasu da zai rika zaton mala'iku ne ko ya zaci cewa ubangiji ne shi da kansa yake magana da shi kuma yana masa magana a matsayinsa na ubangiji ya ce wai khatibu ha aidan bi shi ma kuma yayi magana da wannan da ya gani wato wani ya ga wani haske hasken da ya nuna masa cewa shi ne Allah ci ana rabbuka ni ne ubangijinka kuma shi ma ya gaya masa abin da yake so ya faɗa masa ya ce wa ya zunnu an da zalika kullahu mawjudun fil kharij anhu haka ƙwaƙwalwarsa za ta yi ta gaya masa Ga shi yanzu ya haɗu da wani ya haɗu da Allah ko ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana baki da baki kuma ya zaci cewa haka abin yake a ƙasa a fili ma haka abin yake alhalin abin kawai a ƙwaƙwalwarsa yake ya shiga wani yanayi na zautuwa ya samu wani yanayi na motsin kwakwalwa saboda haka yake ta gane-gane to cikin gane-ganen da yake yi sai ya rika cewa ya ga Allah kuma Allah ya ce da shi kaza ya ga annabi annabi ya ce masa kaza wa inna ma huwa mawjudun fi nafsihi alhalin abin nan kawai a cikin ransa yake shi kadai ba babu shi a waje kama ya hasulu lin na'imi kamar yadda yake faruwa ga wanda ke cikin bacci idza ra'a rabbahu fi suratin bihasabi halihi halihi yayin da yake ubangijin shi a cikin wata sura wata wani kamanni gwargwadon yanayin shi mutumin gwargwadon halinsa gwargwadon halinsa wato mutum zai iya mafarkin Allah subhanahu wataala a cikin bacci amma gwargwadon nagartarsa gwargwadon biyayyarsa ga Allah da istiqamarsa gwargwadon irin yadda wannan surar da zai gani za ta bayyana gare shi idan mutumin kwarai ne to ko zai mafarkin ganin ubangiji subhanahu wataala zai gan shi fi ahsani sura cikin mafi kyan kama kamar da yazo cikin hadisin ummu tufai ra'aytu rabbi fi ahsani sura dole ka zai ganshi cikin kyakkyawar kama idan kuma wani kangararre ne mai saban Allah ko kuma mai bid'a to shi kuma zai gan shi fi aswa isura zai gan cikin mummunar kama to shi yasa ya ce maka bi hasabi hali fa hadhihi al-umuru taqa'u kathiran fi zamanina wa qabla ibn ya ce wannan al'amari yana kasancewa sautari yana ta faruwa a zamaninmu yana nufin a zamaninsa a karni na takwas yace wa qablahu da gabanin wannan zamanin namu ma wato kafin karni na takwas ma kafin zuwa ibnu taymiya ma ana ta samun irin wannan da'awar da irin wannan cika bakin cewa mutum ya ce shi ya ga Allah ido da ido ko ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan sun yi magana ya karɓi ma wasu muriddai ko wasu salloli ko wasu ibadu a wajensa Cewa wa yaqa al-ghalatu minhum haythu yazunnuna anna zalika mawjudun fil kharij inda kuskuren yake faruwa tattare da su shine tsammanin da su masu irin wannan gane-ganen suke zaton cewa haka abin yake a fili a sarari alhalin kuma abin kawai a kwakwalwarsu ne kwakwalwarsu ta bugu ta ɗan samu motsi saboda haka sai su rika gane-gane to sai zo sanata ai sun ga annabi ai sun ga kaza ai sun ga kaza mala ce wa kafirun min ha'ula ya tamassalu lahu shaitan da yawa daga cikin irin waɗannan shaidan ma yakan masa wato dodorido sai ya fito masa a matsayin ai shi Allah ne ko a matsayin shi Allah ne ina jin an sha jin kissar Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala Ibn Taimiyya ya ambace ta a wurare daban-daban a wani littafansa ya ambace ta cikin fatawa ina ji a cikin mujalladi na farko shafi na 170 da a cikin mujalladi na 11 shafi na 172 a shek abdulkadir jelani shi yake ba da labari shi kawai yana zaune kawai sai ya ga sai ya ga wani haske ya ga wani haguri haske ya cika akan akan wani wani al'arshi wani wata kujerar gadon sarauta shi ma babban haske yana bayyana gare shi sai ya ce da shi ana rabbuka sai ya ce wa abdulkadir jelani ana rabbuka ne ne ubangijinka sai ya ce da shi wa kan halaltu laka ma haramtu ala gairika na halatta maka abin da na haramta ma wasu ya ce kai ne an tallahu la ilaha illa huwa iksa ya aduwallah ce kai ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ba ce min da gani ya yin Allah to shi ne ake tambayasa ya aka yi kasancewa shaidan ne ya aka kasancewa shaidan ne ya ce na fahimci cewa shaidan ne na farko da ya ce ya halatta mu abin da haramta mu ni kuma na san Allah ya cika addininsa kuma babu wani abu da zai zo ya shafe shari'ar Allah shari'ar Allah da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce shari'a ta ƙarshe babu wani abu da zai zo bayanta ya shafe ta don haka halal yana nan halal haram yana nan haram to kaga da yazo yake cewa ya halatta min da ya haramta ba wani to na san cewa ban ƙarya yake nabi kuma yace kaga bai iya cewa ana ana Allah ba sai ce ana rabbuka saboda ka sai masa khitabi da rububiyya ba zai iya masa khitabi da uluhiyya ba da ya san waye Allah to waɗannan bayan Allah na ƙwarai kenan kai a yau a wannan marar irin mutanen da muke gani a ce wani cikinsu da gasken ya ga irin wannan uban haske ya kullo masa kuma ya ji ya ce masa ya halatta masa abinda ya haramta wani wata barna ce ba zai ba a haka ma ga yadda ake fama da su bari ya samu wata shubaha shaw abdulkadir ya ce ina faɗar haka sai gurin kawai ya koma duhu gurin ya yi duhu kirin ya ce ka kubuta ka kubuta daga ni in ji shaidan yake ga masa ka kubuta saboda yawan addu'arka da iliminka da tsayawa da kake tare da ubangijinka yace amma da haka na batar da mutane sama da saba'in. to tabbas in yanzu ne ai dubu saba'in ma sai batar yanzu baya bukatar ma sai ya sha wahalar da dama yanzu ce dan ya halatta wa mutane haram ai ba sai ya yi musu drama irin wannan ba to amma dai yakan yi wa bayan Allah ne irin wannan su waɗanda ya riga yake da sultan a kansu wannan baya buƙatar sai ya musu wahala ya sha wahala yayi wata dirama a kansu wasu wasi kawai ya ishe su da ya dan saka musu kenan. to shine anan yake cewa min haula'i man tukhatibuhu tilka sura a cikin littafin minhajus sunna yake cewa allati raha khitabar rububiyya ce ana rabbuka to shine malam yace wa kathirun min haula'i yatamathalu lahu ash-shaytan wa yara nuran aw arshan aw nuran 'ala al-arsh ko yaga haske ko yaga gadan sarauta ko yaga haske akan gadan sarauta wa yaqulu ana rabbuka yace masa ni ne ubangijinka wa minhum man yaqulu ana nabiyyuka kinsu kuma wani sai ya ce da shi ni ne annabinka to shi ne manzon Allah wa hadha qad waqa'a li ghairi wahid irin wannan ta faru ga mutane da yawa inji ibnu taymiya wa min ha'ula'i man tuqatibuhu al-hawatif daga cikin su akwai wadanda irin boyayyen muryoyin da suke magana da su ko mutum sai ji boyayyen murya ji ana ana masa wata magana bai game maganar ba amma ko yana jin sautin sa ina jin wata lokaci zamu yi magana akan wannan idan munasabar ta zo bi khitabin ala lisanil ilahiyya lokacin magana a matsayin Allah ne yake magana da shi aw ghairi zalika ko makamancin haka wa yakunu al-mukhatib lahu jinniyan kama waqa li ghairi wahid idan magana da wani aljani ne kawai wani shaydanin aljani ne ya faki ya fito masa a cikin wata kama ko wani haske ko wata sura yace da shi shi annabi ne ko kuma shi Allah ne to ba za ka taɓa samun wani daga cikin magabata ba ya yi irin da'awa irin wannan ya ce ya ga wato Allah ko ya ji maganar Allah ko Allah ya yi masa kashafi da wani abin da ya saba wa alkur'ani da hadisi ba za su karɓi dukkan wani abin da zai bujiro musu a zuciya ba ko wata magana da za su saurare ta matuƙar ta saba alkur'ani da hadisi abu suleimanu darani cikin magabata masu ibada yake cewa kad yaqa kalmi qalbi nukatun min nukatil qawmi fala aqbaluha illa bi ne, alkitabi was sunnah wani abu daga cikin irin fa'idodi da mu masu ibada alqawmi yana nufin su al'ubbad su masu ibada suke ji kawai saboda yawan ibadarka yawan wato zikirinka da salatinka da tadabburinka da keɓantarka da rashin shiga mutane sai wasu abubuwa su ta zuwa maka a rai kana ta jin wasu abubuwa na hikimomi ko wasu fa'idoji suna faɗo maka a zuciya ya ce to mukan ji irin wannan amma ba wata fa'idar da muke karɓa sai da shaidu guda biyu shi ne alƙulani na sunna to kaga waɗannan su ne sufaye na gaskiya su ne sufayen asali waɗanda yawan ibadarsu da zikirinsu da ambatan su bai san sun karkace hanya ba su rika jin cewa su da allah abu ɗaya ne ko su rika ganin ma suna gaba da allah ka suna tsayawa inda shari'a ta aje su duk abin da aka bijiro musu da shi suna auna shi da kitabu wa sunna to malam yake cewa fadlan an an yaddai ahaduhum annahu ya'khudhu min haythu ya'khudhu al-malak ballantana wani cikin su yi da'awa cewa daga inda mala'ikan da yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibrilu yake kawo annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani yake karantar da shi da zalabihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin mala'ika jibril shi yake sauka da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan da rashin kunyarsu su ta yawa suke ganin su ba sa buƙatar sai sun bi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama za su san abin da Allah yake so su ma ta inda ake samu wata suke samu ba wai daga mala'ikan ba ba wai mala'ikan ma su ma yake kawo musu ba a'a shi kansa mala'ikan sun tsallake shi suna samowa daga shi inda mala'ikan shi ma can yake samowa saboda haka ni rabbi an ni kalbi an rabbi abinda suke cewa haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ta karbo hadisin da ta gaya min daga ubangiji na saboda haka sun ketare annabi sallallahu alaihi wasallama ballantana ma sahabbai ballantana tabi'ai ballantana ai musu wani maganar isnadin bukhari haddathana fulan wa fulan dan suna cewa ku ilimin ku kuna karban sa ne daga mutun daga mutun daga mutun amma mu muna karɓar sani daga Allah kai tsaye babu shamaki shi yasa a tarihinsu in kana karantawa za ka cewa suna rena ilimi kwarai da gaske suna rena ilimi suna cewa ilimi ilmul khiraq ko ilmul waraq ilimi ne na takarda kawai ilimi na takarda saboda haka in sun ga an tare ana karatu irin wannan ana kawai ana bata lokaci su tuni sun wuce duk hanyar da zaka ce sai ka bi ta ka samu ilimi sun wuce ta sun fi karfinta ka shekara kana karatu shi a cikin yadda dakika duk zai iya abin da kake baya bukatar lokaci ba shi to shi shine ya yace ba za ka taba samun wani cikin magabata na kwarai wanda yake bugan kirji da ce maka shi ma yana karbowa daga inda mala'ika yake karbowa allazi ya'ti rasula mala'ikan da yake zo ma wannan manzo wa annahu ya'khudhu min zalika ma'adin madin ilm daga can ma'adanin da ake haƙo ilimin tauhidi nan shi ma yake hako nashi nan shi ma yake samu nashi daga wannan matsotsar wannan tsotsuwar wannan madogarar shi ma ta nan yake karbowa wanda idan aka duba littafin العربي الفتوحات arabi al-futuhat al-makkiyya da littafin sa fususul abinda ya cika su da shi kenan maganganun irin wannan ne cewa ilimin su baya bukatar wani isnadi sai a karanta isnadi a ce wannan isnadin ya inganta ko wanda bai inganta ba su sun fi karfi wannan su kai tsaye Allah kawai yake magana da su yana gaya musu abin da yake so saboda kaga annabawa ba su da amfani a gurinsu manzanni ba su da amfani a gurinsu wannan sun barwa sauran gama garin mutane amma su sun ƙetare wannan wal anbiya kulluhum ya'khuduna an mishkatihi cewa duka annabawa ma daga wajensa suke samu kamar aqidar su ta khatmul wilaya wilaya wanda suka koma karatun al'ubudiyya mun yi magana sosai na san dai shekaru sun tafi da yin wannan karatun da yawa wasu sun manta wasu kuma ma ba halarta ba suna cewa yadda yadda annabta take da cikamakin annabawa shine wa shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa khataman nabiyina da Allah ya faɗa to su shi ta ma walittaka tana da cikamakin waliyai akwai khatamul auliya ne akwai khatamul auliya ne to shi khatamul auliya in ka karanta maganganunsu a kansa alhakimu tirmidhi yana da littafi khatamul abinna khatmul wilaya khatmul auliya a littafinsa in ka karanta sai ka ga cewa shi khatamul auliya ya fi khatamul anbiya'i matsayinsa ya fi na khatamul anbiya don haka shi kansa khatamul anbiya a wajen khatamul auliya yake samu abin da yake samu daga wajensa yake samu shi ne inan ibnu taymiya yake wal anbiya kullum ya'khuduna an mishkatihi daga alkukinsa daga nan shi ma yake zuwa ya samu lokacin da shi abin alhakimu tirmidhi ya rubuta wannan littafin malaman zamanin sa kafirta shi suka yi ka yanke masa hukuncin kisa ya gudu guduwaye kuma yadda awar shi ne khatamul auliya din kasan kowa ya zo ya yi bayani ya bayani karshe kuma zai ce shi ne shi yasa za ka ga a cikin kowace tafiya sai ka ga madugun tafiyar ana cewa shi ne khatamin auliyayi a cikin tafiyar wani ma ya zo daga bayansa ya yi ƙoƙarin ma ya ƙwace walittakar ya ce to ita kuma walittaka imani ne da takawa allazina amanu wa kanu yattaqun saboda haka khatamul shi shine mu'minin karshe daga shi sai alkiyama ta shi muminin da zai mutu daga ƙarshe daga shi babu kuma sauran wani mumini zai rage a bayan shi ne khatamul auliya in dai har imani da takawa shine shine walittaka kuma haka din ne domin haka Allah ya faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaqun to in dai yadda Allah ya faɗa nan haka ne kuma haka ɗin ne shi da gaskiya to duk mai imani da takawa yana da wani ɓangare na walittaka Ila iyaka ka ce wani walin ya fi wani manyan manyan waliyan Allah su ne annabawan Allah da manzanninsa walittaka su ta fita kowa don imaninsa da takawarsa ya fita kowa jagabansu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi na fi ku sanin Allah na fi ku taqawa da ya fi kowa shi ne fi kowa walittaka to saboda haka matukar akwai momini mai taƙawa a bayan ƙasa, to akwai waliyin Allah kaga babu wani wanda zai zo yi banga banga ya ce ya rufe to ka rufe sauran mabiyanka da lahi ne ne ba auliya'ullahi ba a lahi ne to saboda haka suna suna suna fifita khatmul abin khatamul awliya akan khatamul anbiya'i akwai maganganun su da yawa wanda aka koma karatun mu na baya duk mun karanto ma maganganun eh, al-ubudiyya ina jin hashi ma littafin hakimu tirmizi in ba zan iya zama manta ba watakila mun dan karanta wasu abuwa a ciki saboda aka koma duk za a ji wannan aw yaqulu alwaliyu afdalu min annabi kuma ka ji wani ya ce ai waliyi ya fa annabi مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي cewa matsayin matsayin matsayin annabta a lahira ko a barzakh fuwaiqar rasuli ta ɗanɗara manzanci amma bata kai ba ta ɗanɗara manzanci amma ba matsayin annabci kaga yadda juya abin kaga maimakon ya zama matsayin matakin farko manzo sannan nabiyinsu annabi sannan wali a kasar su sai ya nuna a'a shi maqamul nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasul kaga yafi manzo annabi kenan sannan bai kai wali ba kaga wali ne a sama sai sai annabi sai manzo shine a can kasa ka duba da Allah annabi shine a karkasa a can ƙasa wali shine a ƙolin ruwa to kaga tunda ya ce wali shine aquluna kaga ya fi annabi kenan shi yasa suke sha'awar kissar khadir a ce kuma khadir yi ne ba annabi ba domin babban madogara su kenan cewa waliyi ya fi annabi saboda khadir suka ce waliyi ne ba annabi ba ne amma gashi Allah ya aika ɗaya daga cikin annaba ulul azmi shine annabi Musa alaihi salam cewa ya je ya yi karatu a wurinsa. kuma ya nuna masa karamomin da shi kansa ya ɗimauce ya gigice a kansu ya nuna masa ilimin da kwata-kwata bai taɓa zata akwai shi ba ilimin ladunni wa allamnahu min ladunna ilma da ce ilimin ladunni gare shi saboda haka suka ce khadir waliyi ne don haka waliyi ya fi annabi hujja khadir waliyi ne gashi yana karantar da annabi kuma yana nuna masa ilimin da shi annabin bai san shi ba to wannan lokacin da muka yi surat tafsir suratul kahf mun yi magana dogo akan wannan mun yi kwatsa-kwatsa da wannan ra'ayi annabi abin al-khadir annabi ne to kuma kowane annabi Allah subhanahu wata'ala yakan keɓanta sa da wahayin da bai ba wani ba sauraka in ya ba wa annabi khadir wani abu na wahayi wanda bai aika wa annabi musa ba a lokacin wanda ba shi ke nuna ma annabcinsa ya fi na annabi musa ba eh, a tajrid amma karatun suratul kafi ya fi faɗi ya fi yawa Wani nahwu zalika min maqalati ahli ilhad da irin waɗannan maganganu na mutane na maganganun ma'abota faddara waɗanda suke fandare wa hanyar Allah subhanahu wataala lallazina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alaina to wadanda suke fandare wa ayoyin mu ba za su kuya gare mu afaman yulqa fi na nari khairun am man ya'ti amina yawm al-qiyamah ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir sauraka duk waɗanda da suke fandara Allah ce ba za su koye mana ba ba za su koye gare mu ba to ya ce fa inna hadhihi al-aqwala lam takun hadathat ba'du fil muslimin a wancan lokacin magabata waɗannan maganganu ba su faru a cikin musulmi ba wa inna ma yi yu'rafu mislu hadha hadhihi imma an malahidat al-yahud aw an-nasara a cikin musulmi a wancan lokacin lokacin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina irin waɗannan maganganun na fandara ba ka jin su sai daga malahidatul yahud fandararin yahudawa shi ma ba daga yahudawan kirki ba daga fandararrunsu awin nasara ko fandararrun nasara su ne za ka samu irin waɗannan maganganun a wajensu kama fa'in na fihim man yi jawizu an na gairan nabiyyi afzalu nabiyyi daga cikin yahudu fandararrun cikinsu da fandararrun cikinsu da nasara za an samu waɗanda suke halarta a samu wani wanda ba annabi ba kuma ya fi annabi kama kad ya kuluhu fil hawarijina kamar yadda ake samun mai faɗar irin wannan dangane da na almajiran annabi isa alaihi salam cewa cikinsu akwai waɗanda ma sun fi shi kansa annabi isa alaihi salam fa innahum indahum rusulun domin a gurinsu suna cewa manzanni ne da mu a wajenmu sahabbai ne na annabi isa alaihissalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sahabbansa sahabban annabi kuma ba manzanni ba in an ce manzannin shi wannan annabin ne yana aika su da sakonni wannan babu komai amma manzannin allah wanda allah yake musu wahayi wannan ba haka ba ne wahum ya ƙuluna annahum wannan ƙarin akwai shi a namu babu anaka da cewa ya sa shi a bracket mu kanmu amma babu shi shi kansa a nusakh afdalu min daud wa yaquluna annahum wa yaquluna sai dai ce wa hum yaquluna sai dai ce ibnahum ko mu mudin da ya rubuta annahum ya kamata ya zama innahum saboda inna ba'da alqawli wajibatul kasri wa yaquluna innahum afdalu min daud wa Suleiman suna cewa hawariyawa sun fi annabi dawo da daraja sun fi annabi suleiman daraja a san a adabiyat a literature ta ta nasara ba sa ɗaukan annabi dawo da annabi suleiman wasu mutane manya masu daraja ga shi dai sun yadda annabawan allah ne amma suna musu mu'amala karanta bible za ga mu'amalar da suke wa annabi dawud da annabi suleiman mu'amalar sarakuna kawai za ga suna danganta musu wasu miyagun abu abubuwa biyagun halayya da ko a cikin gama garin mutane aka ce mutum yana wannan halayyar zai zama mutum ne lalatacce batacce bare cikin annabawan Allah amma bible cike yake da irin wannan abubuwa da wasu ma ba su da daɗin fada a ga an dinga danganta wa annabi Dawud da annabi Sulaiman gari wanda suke karanta bible za su ci karo da maganganu miyagu da suke danganta ma waɗannan annabawan Allah suna ɗaukansu su kawai kamar kowaɗanda irin sarakuna ne kawai saboda haka rayuwa ce suke rika yi ta sharholiya ta shashanci ta tabori har ma da zalunci wani to cikin suna ganin hawari biyu da suke tare da annabi isa sun fi waɗannan annabawan sun fi dawon da suleiman kuma a gurinmu da suleiman annabawa ne kuma manzannin allah annabawa ne kuma manzanni bal wa minhum ibrahim wa musa daga cikin su ma akwai da suke ganin hawariyu da ma sun fi annabi ibrahim sun fi annabi musa wa in sammahum anbiya koda ko sun kirawo su annabawa to a cikin al'ummar musulmi yanzu kamar kaga al'ummar shi'a suna da wannan akidar cewa sayyidina ali ko al-hasan da husain ko fatima sun fi duk waɗannan duk waɗannan annabawan sun waɗannan annabawan nasu a kodin kilim na madugunsu ma da yake ambata ah. haka cewa cewa sayin na alili ya fi waɗannan ya fi annabawa duka to kuma daman akwai wato kawance mai ƙarfi tsakanin addinin shi'a da addinin yahudu addinin shi'a da addinin yahudawa akwai kawance saboda asalin shi addinin shi mai yahudan shi ne ya zo ya asasa shi abdullahi ibn saba mai yahudan yaman ne saboda ka assasa addinin da haka sai zanto akwai alaka da yawa akwai akiru da yawa waɗanda suna suna kama akwai wani yi rubutu musamman mushabahatul rafidati lil yahud littafi ne guda su kutub da cin gashin kansa inda wuraren da yahud abin nan a masu mabiya addini shi'a suka yi kamanceceniya da yahudawa Ibn taymiya a cikin farkon milhajus sunna ya ka kawo irin waɗannan wurare ya yi misali, to akwai rubutu ma da aka ware littafi guda aka yi ta ambatan wuraren da za ka samu aƙidar shi'a sai ka sami irin aƙidar a gurin yahudu wayin sammahum abiya ila amsali hadhihi al'umur da irin waɗannan miyagun al'amura to duk waɗannan ba za ka same su a cikin magabata ba anan duka Ibn taymiya yana so ya gaya maka cewa ilimin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina shine tsarkakken ilimi shine tataccen ilimi shine madogara duk wani abin da zaka yi da sunan Allah da sunan bautar Allah aka ce maka waɗannan magabata sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina ba su san da labarin wannan abu ba to tattara shi ka watsar babu alkhairi cikin sa duk wani abin da kake so ka sani na kusan da neman kusanci ga Allah to yana tattare da waɗannan bayan Allah shine abin da yake so ya gaya maka sauraka yake muka na da yadda waɗanda suka zo daga baya suka lalace suka shigo da wasu miyagun aƙidu waɗanda aƙidu ne da suke cin karo da alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama har ma masu irin waɗannan aƙidun ma sukan fifita kansu wani lokaci akan annabawan Allah to kaga ta yaya zaka bar abin da ya tabbata daga sahabbai da atba'u da ka zo ka rike abin da daga waɗannan 'yan baya-baya masu irin wannan cika baki aka same shi to shi ne malai yake cewa irin waɗannan duk a zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wannan alqurunul mufaddala din wanda malai ya bude mana bayanin sa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama khairul qarni khairun nasi qarni to to to to waɗannan duka waɗannan abubuwa duka a zamanin su babu su ne malai ya ce walam yakun as-salafu yaqbaluna mu'aradat al-ayati illa bi ayatin ukhra tufassiruha wa tansakhuha ba sa magabata na kwarai ba sa yadda su karbi wato mu'arada ka gittaya ka gitce ka gittawa aya wani ra'ayi ba ko wata fahimta ka gittiyawa aya wani ra'ayi ko wani fahimta sai dai ka gittawa aya aya ko aya ka gitta mata hadisi kuma hadisin ko ayar ba wai za su za su karo da wancan ba sai dai su ko dai su fassara wannan ko kuma su yi naski wato su shafe hukunci ayat alqur'ani da ayar alqur'ani babu ikhtilaf law kana min inda ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira babu sabani a cikin a cikin abin nan kada wani ce mafhumin ayar akwai sabani kadan sabani da yawa aka kore a'a ana so a nuna maka cewa dukkan wani abin da ba da Allah yake ba to za a samu ikhtilafan kathira ba wai ana nufin cewa na Allah akwai ikhtilafan qalilan ba yasiran a'a walau kana min indi ghairi Allah yake da a ce ba daga Allah yake ba law wajadu fi ikhtilafan saboda duk abin da za a ce ba daga Allah yake ba to za a rika samun tubka da warwara to saboda haka alqur'ani da ayar alqur'ani sai dai ko dai ayar alqur'ani tafassara wata ayar a nan an kawo maganar a dunkule wata ayar ta zo ta yi bayanin wato filla-filla a kara fito da ma'anar ko kuma ya zanto ayar ta zo a sake wata ayar ta zo ta sa mata ƙaidi shi ne a taƙid ko kuma ta zo a dunkule wata ayar ta zo ta fasa bayanin ta fito da shi a fili ko kuma hukunci ne da aka saukar daga baya Allah ya ɗauke wannan hukuncin ya kawo wani a madadinsa ya bar kuma ayar da ta zo da tsohon hukuncin ana karanta ta don a samu lada da karatunta shi ne ma nan ayatin aunin siha na ate bi khairin minha au mithliha sauraka Allah subhanahu wata'ala yakan shafe wani hukunci da wani ƙarshen ƙarshen suratul muzammin ya shafe farkon suratul muzammin farkon suratul muzammin akwai wajabta ƙiyamun laili ƙarshen suratul muzammin kuma yana nuna su an yi sauki an yi sauki ga wanda suke matafiya da mazauna da abin nan da marasa lafiya da abin nan saboda ka faƙar umar ta yi sarbin ƙura'an Ba haka an sassauta sauraka alkur'ani yakan zo da hukunci ya sauru da wani hukuncin da zai shafe ɗohon hukunci da ake karantawa to wannan ba cin karo ne, ba kara aya da aya ba ne, ba ne ba ne ubangiji da ban ya faɗa wa idan na ayatan makana ayatin wallahu alamu Allah yana canza aya da wata ayar ko kuma wata ayar ta fassara wata ko kuma wata ayar ta baiwa wata ƙa'idi ta yi wa wata da baibayi ko kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta fassara ayar qur'ani kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fassara ma ayoyin da suke umarni da sallah ayar qur'ani da sun yi umarni da sallah aqimus salata aqimus salata wa atuz zakat sunnar annabi ita ta yi bayanin ya ake sallah daga kabbara har zuwa sallama kaga wannan sunna ce mufassira sunna ce da take tafsirin ayar alqur'ani ko ta yi taqyidul mujmal ko taqyidul mutlaq abinda yazo a sake Ace ce an haramta muku harimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir harimat alaikumul maitatu wad damu an haramta muku almaita mushi baka ce maita abin da ya mutu da kansa ba tare da an yanka shi ba ko kuma jini da abin da yake jini an haramta sunna ta nuna ce ma a cikin mushe akwai abin da aka halatta an halatta mushen fara an halatta mushen kifi kaga wannan taqyid ne ko taksis ne na umu alkur'ani ya zo da zancen agame wanda kuma ya ware wasu abubuwa aka da su daga cikin umumin abin nan haka nan jini aka halatta mana a tihal wal karatar saifa aka haramta mana hanta abin nan eh, hanta Waka dukkan su jini ne amma an halatta cinsu. to kaga duk wannan ana samu sunna tana yin wannan sunna tana zuwa da abin da yake ƙara bayanin alkur'ani ko ya kuma kawo wani hukunci ƙari akan na alkur'ani Alƙur'ani ya faɗi ah, matan da aka haramta حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم هذوا قرشان آير والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم to kaga bayan an faɗi duka waɗanda aka haramta sai kuma aka ce an halatta muku ma wara a waɗanda ba waɗannan ba to kaga a cikin abubuwan da aka ambata ba a ambaci hada wato mace da yar da yar ibn da ambata ba gwaggwanta ka aure mace ka aure gwaggwanta ko ka aure innata ai ba tai magana ba cewa kin kai wa ba ubayda al ukhtayn hada yan uwa da suka fito daga tsatso daya su aka hana hadawa amma ba ai maganar ka aure mace ba kuma ka aure kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta ba a faɗa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan hukunci ne za'id alama fil qur'an ƙari akan abin da alqur'ani ya zo da shi da sunna tana zuwa da wannan shine ta zo da wani hukunci mai cin gashin kansa mai zaman kansa wanda alqur'ani bai yi tarsisi a kansa ba to duk sunna tana yin wannan saboda haka magabata ba za su yarda a kawo ayar alqur'ani ba ka kawo ra'ayinka kace zaka so kai alqur'ani da shi ko ka kawo zaukinka ko ka kawo wani wajidinka ko wani kashafinka ko wani waye ka ce za ka kara shi da alkur'ani ba za su yadda da wannan ba sai dai ka kawo wata aya ka ce ayan nan ba fahimce ta ba ga aya kaza ta fassara ta yau za su saurare ka aya da aya ko aya da hadisi duk za su saurare ka shi da ya ce illa bi ayatin ukhra tufassiruha ita ma ayar da za ka kawo fassara waccan ayar za ta yi aw watan ko kuma ta yi bayanin cewa ayar mansukhiya ce shafaffiya ce ko wani bangare daga cikin ma'anonin da za su shiga karkashin ayar ayar wato an shafe shi aw sunnatin sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam tufassiruha ko ka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta fassara wannan ayar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin wannan ayar wa atimul hajj wal umrata lillah ce ku cika haji ku cika umara dan Allah sai ka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yadda yayi umara gashi yadda yayi haji kaga wannan ta fassara maka atimul hajj ya ake itmamul hajji da itmamul umrati ya ake yin su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gashi gashi gashi gashi to duk wanda zaka iya bayanin sa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne waɗanda suka ce kawai ƙur'ani zalla ba ruwansu da sunna a nan ne suka sha ƙasa a nan ne suka saki rayi suka saki hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan suka ɗauki alƙur'anin kuma sun ƙiyarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ji tabi'ai suka ji su kuma ta su fassara suke alƙur'ani dan dole ne sai sun fassara shi kace aqimus salata ko atimul hajj wal umrata lillah dole ne su cika hajjin dole su sai da sallar dole su ba da zakkar to sun ce ba za su saurari abin da aka ce ga yadda annabi ya a zamaninsa ba to kaga dole su kirkiro wa nasu in dai har suna so sai aiki da alqur'ani to kuma sai sun kirkiro sallar su yadda za su yi ta to kaga ita wannan sallar da za su yi ta ita ma wata fassara ce ai daga abin nan tunda alqur'ani ne ce a tsayar da sallah a tsayar da sallah sallar na ai ba wani mutum ba wani itace bane zaka kama shi ya tsaya wani aiki ne da zaka yi wani aiki ne wani practice ne da za ka yi to ya ake yin aikin dole ne ko dai ka yarda da na annabi sallarsu ko kai ka kirkiro naka shi yasa suka ta sabani aka samu ƴan yau na Pakistan kowa da irin yadda ya fahimci tashi nan ba da kowa da yadda fahimci tashi sallar Tana dole ne a nemo ya za a tsaye da sallar. din to ko a zo a yi yadda kowa yake yi kaga kuma anan an an an dawo dai ana min sunnar shi yasa dole sai an yarda da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alqur'ani saboda shi Allah subhanahu wataala ya dora masa yin bayanin shi ya wajabta masa yin bayanin zalla ilayka dhikra litubayyana litubayyana waye zai yi bayanin waye tubayyana din shi alqur'ani zai bayanin kansa ko ko annabi ne zai bayanin sa annabi ne zai bayanin sa sai sai a ai kawai abinda ake nufi ya karanta shine bayanin wanda kalmar bayani ba haka take nufi ba kalmar bayani daban kalmar ƙira'a daban eh? kalmar ƙira'a karanta alƙur'ani akwai inda Allah ya faɗe shi ah, wa ƙur'anin faraknahu littakara'ahu ala nasi alamu wadda zallahu tanzila ubangiji wani wata ya faɗi inda za ka karanta wa mutane amma wannan ta aka kai bayani duk sanda ka yi wata magana sai na ce kara mun bayani ibin bayani to ba yana nufin ka maimaita mun abinda ka faɗa min da farko ba eh? in ka yi magana na ce ibin bayani sai ka kuma maimaita mun abinda ka faɗa da farko zan ce ka mun bayani ba ka yi bayani ba annabi ya karanta wa mutane alhamdulillahi rabbil alamin ko arrahmanir rahim sai ka shi kuma ka yi bayanin alhamdulillahi rabbil alamin sai ka sake cewa alhamdulillahi rabbil alamin haka ba kai bayani ba to Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam li tubayyana lin-nasi ma unzila ilayhi kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu saboda haka akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyina da take bayanin alqur'ani take fadar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada ce fa inda sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam tubayyinu alqur'an sunnar annabi tana bayanin alqur'ani wa tadullu alaihi tana nuna alqur'ani nuna abinda alqur'ani yake nufi Wato tu'abbiru anhu tana kuma fassara shi tana fassara alqur'ani to wannan shine abinda magabata suka yarda da shi yayin da suka kawo aya to ka kawo aya in kana so ka ture ayar da suka kawo sai ka kawo ta ayar da zaka ce ka ayar da take fassara wannan ayar ga fahimtar da kuka yi ba daidai bace ko ku kawo hadisi ku ce ga hadisi ko kuma a ayar nan mansukhiya ce an shafe ta to kawo ayar da ta shafe wannan ayar wanda shine abin da suke saurara kuma shine abin da suke yadda da shi amma ba batun ra'ayi ba ba batun wani kashfi ba ko wani abu a ce za a fara wannan da alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ba za su karbe ba duk wani abin da zaka fahimta ko wata fahimta da Allah zai kinsa maka a zuciyarka to dole ka auna fahimtar nan da abin da yake na zahirin alkur'ani da sunna idan fahimtar nan ta tafi da zahirin alkur'ani da sunna fa biha wa ni'mat illa fahman utiya al-insan fahimtar da Allah subhanahu wataala yake iya bawa mutum wannan zai yi amma ka kawo fahimtar da ta ci karo da alkur'ani da sunna wannan ba abin sauraro bace a gurin magabata lokaci yayi zamu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh